gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harade. Tare da ni Amina Buhari Auna. saurare a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, tarihi, sannan kuma da ƙananan sana'o'i. Har yau ma dai a yau ranar tara ran sha hudu ga wannan wata na Yuni shirin yau da gobe zai yi magana ne akan abubuwa da suka shafi kammala za mu karasa wannan tattaunawa ta yau da ta shafi a masarautar gobir. gobira suna da alaka da sarauta system tsarin sarauta mai kyau to sai kace kowane sarki emir sai ya sarkin gobir ko da bai da shi kaga so ba akwai sarkin gobir kaga nan lela ba akwai sarkin gobir kaga nan eh, kalgo akwai sarkin gobir ga irin su gudaba suna da yawa kai har kalaba na iska sarkin gobir. nake Yusuf. Wato a satin da ya gabata ne muka faro da tarihin daular gobe da tsarin sarautar kasar. Kuma idan masu sauraro sun tuna mun ba wa wani tsine da bagobiri daman yin muhawara akan kofar gobir da ke ɗakin ajiyar tarihi a Katsina. ne wanda ake cewa ai sun ci su da yaƙi ne ko hasan ba sarkin safara ba To lallai to domin haka ne a yau ma za mu ji karashen hirar wadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyin nan ya yi muna. Muna kuma tafe da shirin nishaɗi duk a cikin shirin mu a yau. To yanzu bari mu fara da karashin hirar Murtala Faruk da Dr. Yakubu Aliyu Gobir na Jami'ar usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto. To alagawa malam a yanzu ina ne za a ce to hedikwatar a gobirawa take a halin yanzu? To a halin yanzu hedikwatar kasar gobir tana tsakanin kasashe guda biyu. Akwai yanki ɗaya a nan Najeriya shine sabon birni. can mai ke sarkin gobir sannan akwai yanki bangare daya wanda ya fi yawa cikin niger akwai tsibiri can ma akwai sultan eh, na tsibiri sannan can cikin eh, abin nan eh, cikin jamhuriyar niger akwai sarakuna guda goma sha biyu duk sarakuna yanka mai mai wanda ke da irin su mayayi irin su gidan rumji irin su madawa duk kasar gobir ce yawwa nan kuma a cikin najeriya sai da inda gobera suke zanne amma kaga har yanzu ai ko nan gwada ba duk gobera ne a gurin sarki ne kawai abahilla ce amma duk mutane da ke ce gobera ne idan ka je eh, eh, raba duk gobera ne idan ka je yu duk gobera ne amma tun wannan yaƙi da aka yi sai a kai shugaba eh, filatini sa a cikin sarkin gobir kaga sai in gani na taɓa ce musu to ni ina ba falatani ba eh. a ce mini sarkin gobira in yadda don na ga amai sama gobiri kuma dole shi a da kasar gobira yake eh. yawa to duk gobira ne a wurin na ma tambayar na so ima kenan da yawa zaka ga wasu wurare ana kiran wuraren gobirawa ne kuma sarauta gobirci amma kuma zaka ga fulani ne suke rike da wannan ba ma fulani ɗaya ba akwai wata mukalar da na rubuta sai da na lisa wurare gudan kusan guda hamsin da tara a cikin afirka inda ake da sarkin gobir sarkin gobir sarkin gobir wato kamar sunan ka har sarkin gobir na samu cikin kasar nufe ko wasu beji amma shi ne sarkin gobir saboda eh, gobira ne suna da alaka da sarauta da system tsarin sarauta mai kyau to sai ka ce Wani sarki emir eh, sai ya sarkin gobir ko da bai da shi kaga so ba akwai sarkin gobir kaga nan lela ba akwai sarkin gobir kaga nan kalgu akwai sarkin gobir ga irin su ba suna da yawa kai har kalaba na iska sarkin gobir kalabo ga can hausa ba son kan kamar su gobira dukkan su ka gani saboda wato akwai kwarjini ga gobira ga wannan tsari na sarauta duk da yake sha'ani ne na wasa za a ce tsakanin gobirawa da kuma katsinawa to amma akwai wata magana da dana so kai min bayani a ta <laughs> ana cewa kamar kohohin gobir suna katsina shin akwai yaƙi ne ya shiga tsakanin ku da <laughs> abin kyaure eh. wato eh za ka akwai wani ɗalibi na da ba ya bi jiki a kan wannan eh, na ba shi taki a sha da jini a koma wasa dangantakar katsinawa da gobira san maka mun gano hakikan abin da ya faru mm. domin idan ka je kasar gobe ka bincika ka ji abin daban mm. in kuma ka je ka bincika don su abin suke cewa wai akwai yaƙi da aka yi tsakanin katsinawa da gobe wanda aka ba gobira kashi sosai aka kakashe su da yawa mm. to da shi sarkin gobe da gaza a karewa sai ya ce ma zayu don a rage sauran abin da ya rage <laughs> amma kuma hakikani wannan gari akwai gari a mazaya tsakanin katsina da maradi mm. ka gane nan ne aka wannan yakin mm. kuma yaƙi ne aka yi na uku don an yi ɗaya an yi biyu an yi uku na uku ne wanda su katsina suka samu gayyatar sarkin katsina da sarkin maradi buza mana lokacin buza yana a wurin su taimaka musu kaga an samu taron dangi su kuma gobe sun tafi akan za su yaƙi katsinawa ne kawai ba su labarin cewa sun gayyaci wasu dauloli har guda biyu a wurin yakin kamar abin da rike yan unguwa unguwa ana wannan faɗa amma yakin yaƙi na farko da an kai ba su faɗa shi na biyu ba su faɗa shi saboda an ba su kashi gare shi amma na uku ɗin da suka suka kasa shi suka faɗa cewa wannan amaziya din don su yi shaida kuma sai suka ɗauki kyauren gari eh ga lokacin an ce sun tafi da kyaura amma dai na yi hira da sultan na tsibiri ya ce ba haka bane zancen yake ina son in gan shi don in tabbatar da abin a gaske abin amma shi ɗalibin yana bincike ɗalibin ban san in riga sai naka in ga miji fitowa da shi na ba shi dama ya je tsibiri ya je cikin katsina ya zo sami shi interview da kowa tattauna da su sai a gano hakikanin abin da ke gwana tsakanin amma idan ya kuka an yaƙi tsakanin gobir da katsina kuma wani shi an da wannan wasar wanda har yanzu duk abin da kai ba ka tsine in dai gaba gobir na kafa zai ma komai ba kuma duk abin da baka tsine yayi ma yayi ma gobir in har fahimci akwai kalangu ka tsine ne ba zai masa komai ba wannan yana ga kamar ya hada har da yarbawa don wasu lokuta sai in ji yarbawa suna ci gobirawa ne bayan su kusa kuma gobirawa suna ci a yarbawa ne bayan su a karni na goma sha shidda gobira su suka kai addinin musulunci a birnin ilorin ilorin sun kai musulunci a can tun kafin zuwan shehu kan na sha shidda yanzu suna da sarkin gobe na goma sha tara a halin yanzu kwanan ba da muka yi wannan taro na daular gobir sun zo da sarkin gobir na yanzu mai ci kuma sun ba da tarihinsu kuma sun su sun samu musulunci daga hannun gobirawa ne so shi shine alakar su ta hanyar wannan yaƙi an haka musu addini shi zama ke wasa da su na shi ne idan muka koma baya kaɗan a da can kamin duk waɗannan sauye-sauyen da jihadin shehu dan fodiyo su zo da sauransu shin menene za a ce sana'ar gobirawa to su gobirawa tun suna ƙasarsu ta birnin lalle an san su da sana'o'i na ah, saƙar tabarma da kuma tufafi da kuma takalma sannan kuma a leo africanus wannan baturen ya rubuta a cikin littafinsa cewa lokacin da ya zo dole gobir karni na goma sha shidda akwai dangantaka mai karfi ta ciniki tsakanin azbin da songai da kuma gobirawa wato a lokacin su gobir sukan samu gishiri da dawaki da wasu abubuwa da kasar azbin sai su su kuma in aka kai musu su kuma gobe su samu tufafi da baba wanda ake rini da shi da auduga da dawa suna kawo kasashen kasa hausa to sun yi karfi tsore ga wannan kusan ma ana ganin a samun tugulla ko zinari da azurfa sai kasar gobir don ga lokacin sarkin gobe in zama kyauta sai shi ma kyauta da zinari ko da azurfa suna da su da yawa lokacin nan so gaskiya an sassa wannan sana'a ko da yaushe na'am to na san da cewa kamar yadda aka faɗa wato a sarautar gobir yanzu ta zama wani babban suna wanda kusan ya game ko ina a kasar hausa ba ma a najeriya kaɗai ba har da makwabtan ƙasashe yanzu idan za a iya tunawa misali in muka faru a waɗancan lokacin da aka fara wannan sarautar waɗanda suke duk wanda yake sarkin a wannan lokacin to shi ne jagora gaba ɗaya na gobira ba irin yanzu da abin ya rarrabu kala kashi-kashi ba ko za ka iya tuna mana waɗannan sunayen sarakunan kamin watakila jihadin shehu ya kawo sauyi ga ita daular ta gobir eh kamar shi sarkin gobir yanzu kaga ai eh, sarkin gobir eh, shi ba jangwarzo a sunan shi umaru amma ga sunan bawa sai dauke masa kuma wannan kalmar ta jangwarzo saboda yawan yaƙi ne ya shahara ga yaƙe-yaƙe shi sai samu wannan wannan sunan eh so za ka iski da yawa akwai ya shekara nawa yana mulki ai bai dadi ba gaba ɗaya ma bai shekara arba'in da biyar ba zuwa hamsin amma kuma ya zama sadauki a lokacin nan yawan faɗaɗɗansa shi kuma yawan fa ai sorry na fata na fata ya gashi kuma na fata yawan fa to daga nan ne sai aka samu a gida hudu wanda da za za zaka min tambayoyin akwai jadawali lokacin an kai taro na dalar gobir wani ya gabatar jadawalin kusan gida hudu ne gidan gunkawa gidan jangon gidan wa duka sun dai kama a ce dai yanzu gidan ah, muhammadu bello gidan atiku to ko can su masara ɗanen gidajen duk 'ya'yan ba jangodin amma suka rabu gida hudu gidajen daban-daban rabin suna can suna sarauta tsibiri wasu suna madawa wasu suna mayayi wasu suna gidan su kuma na cikin sa'an birni so da haka sun kararraba ko da yaushe akwai wannan jadawali wanda ban iya kawo shiga kai yanzu na tsarin sarakunan nasu amma da abin da an ka tabbatar muna da sarakuna fiye da dubu hudu da aka yi kuma akwai tsarin su da shekarun kowannen su lokacin da kai magana cewa mafi akasari a koda aka zo mafi akasari gobirawa suna maguzanci ko kuma suna hada shi da addini da sauransu wannan ya tuna min da wata magana da ake cewa kututture ya taɓa mulkin gobir me gaske wannan labarin eh lokacin ai tsafe tsafi ne wani abu ya faru da an sarki sai ya rasu to shine sai cikin malaman ko in ce bokayensu a lokacin suka ba su wannan sa'a cewa a samu wani icce ɗanye a sare shi ya koma kutatturu a naɗa mai rawani a busa <laughs> wani isimi ne lokacin <laughs> to da aka yi hakan aka busa a matsayin sarki ga wannan yini sai ya bushe kuma kore amma kuma daga baya sai aka na wani baya gare shi kuma sai cika barza bai mutu ba kenan dai wani abu ne aka yi nasu na gargajiya na tsafe-tsafe da yake Eh, kasar hausa baki ɗanta kafin zuwa musulunci sun yi lokacin da suke wannan maguzawan yanzu aka muna da na kwas makarantar ɗalibai a nan mai suna maguzawa kuma har yanzu akwai sauransu a kasar katsina a kasar gobe akwai su duk suna na har yanzu wanda ba su iya kuma musulmi ba har yanzu amma an kaɗan ne hausawa ne ba su yare in ban da yare hausa amma kuma maguza ne ba su ibada duk inda aka yi maganan bagobiri akwai wani abu da mutane za su sa a ransu shine inna shin menene inna a ƙasar gobe. ai ka ji wani hanya da muka manta ai wato da eh, ka na ga muka cewa gobe suna da tsari na sarauta kusan wanga ma fafutuka da tura yake na a shigo da mata cikin tsarin mulki gobera suka fara yi ne domin tun tale-tale yankin eh, sarautar gobir kehen mata yake ita inna ya ce babba wadda ke mulkin gefen mata saboda kasa akwai sha'ani wanda yake mace tana zuwa mace ta san ciwon mace to sai an kasa da sai mashi ya iske cewa inna tana shugabantar na farko yan bori kasar gobir yan bori na kasar gobir wanda su ne limamin addinin maguzanci a lokacin sannan kuma ko yaƙi an ka je sai an je da inna sai an kasa sai an inna ta kasa sanin sakin gobe ka zuwa mafi ita ke cin yakin in ta shiga maza ba a gane ba mace ce ta shiga maza ta yi damara ta sa maza gaba a ji a yaƙi ba ku gane cewa ita yaƙin yan kaɗan na ma'ayin inda ta kasa a ce sarkin gobe hiji ya taimaka mata sadaukiya ce sosai kuma tana tana da mulki cikakke da tsari na sarauta kuma tana samun mata haƙƙin su ga lokacin nan ta ga cewa an dama da mata a cikin tsarin mulki da kuma abubuwa na al'adu gwargwado shi a tsarin ita inna kuma har yanzu akwai wannan tsarin gidan illa dai saboda tasirin zamani kusan za ka iske yanzu abubuwan take yi ta daina domin a da daga cikin aikin inna tana da sarauniya sarauniya aikin ta shine idan za a yi ma 'yar sarki aure ko dan sarki a gidanta aka wanke shi da matan da mazan na ake al'adu na tsayin sarakuna kayan ake su a masu aure to duk yanzu abubuwan da an daina su wannan abubuwan eh. gobirawa sun yi suna sosai ga tsage na fuska shi me asalin wannan tsagen da ake wa gobira na'am wannan tsage na gado ba gobira kawai ke da shi ba to in ka duba kabilu kasar afirka suna da shi saboda a lokacin kayan jihadi kasar ba don kole take ga hannun mutum guda ba an gane ko kamar da shi ya mata ba da tutoci haɗa tauri guda kowa na yanke shi daban kuma kowa cin gashin kansa yake yi to sai ana da kai yan hare-hare da yan yaƙe tsakanin juna ana kama bayi lokacin su ne hanyar samun kuɗi a kama ka sayar ka samu to wace hanya za ka kamo bayi wanda ba naka ba sai ka ci ka tsagi naka tsaga iri kaza don in ka kamo bayi ka sun ne na gida ne sai ka sake su na kasar gobe yawa gare ta ana iya samun dakarun sarki su kamo wasu mutane a shagubar rani yan ga tsage sai a sake su to sai an kai wannan tsaga da a bambanta kowa ba mutu nashi iri sannan tsaga kashi uku take akwai mai shidda bakwai akwai biyar shidda akwai mai bille biyu ita mai shidda bakwai ita ta 'ya'yan sarki duk wanda ya gada sarauta ko da hakinci da ita aka yi masa me kake nufi da shidda bakwai wato kuma tun dama yana da shidda haguna da bakwai shidda bakwai kenan mm. sannan sauran talaka su da biyar shidda sannan akwai bille biyu shi bille biyu kuma wani takaita tsagace wadda ɗayan talaka da yi kuma ɗayan sarauta suna yi wani lokaci in ba san a tsage ko in yaro ya raki da yawa sai a mishi bille biyu a kyale shi bakin nan ba a yi mai wannan gobarcin eh gaskiya kamar ni ina ganin kudu ne wayo duk saboda tasirin addini don na hana 'yan gidanmu a musu wannan tsagar amma a hali yanzu har yanzu in ka je ƙauye suna wannan tsagar saboda a bambanta su alaƙa ta mana a ƙarshe yanzu yaya gobirawa suke yanzu to gobirawa a halin yanzu suna cikin yanayi mai kyau kuma suna cikin ƙarƙashin daular sokoto a nan najeriya kuma ana zana lafiya da abokan yakin su fulani kowa na zaman shi inda yake sannan akwai dausayi a kasar yanzu kuma an ma ƙara yanka ta yanzu mun samu sarakuna uku da sarkin gobir kawai gare mu amma yanzu akwai sarkin gobir na cikin garin sahan birni akwai sarkin yamman gobir kuma akwai sarkin kudin gobir duk dai zamu ne ka kara ƙara rabu kasar saboda a ƙara faɗata abinda mu kuma muke jira yanzu insha Allahu mu samu E-miya. cikin sarakunan gobe insha Allah to <laughs> to ana <laughs> gafa malam eh, duk da haka na ina ne shin yanzu gobira suka fi karfi a Najeriya ko kasar jamhuriyar Nijar a gaskiya sun fi karfi Nijar saboda suna da sauratan guda suna da sarakuna masu daraja ta daya guda goma sha biyu da kana kana hakimai da yawa tutan sun fi yawa gaskiya to ba ganin wannan emin bai ishe ko ba alga ta mallam ai cikin Nijar ne <laughs> cikin Nijar yake wancan mu muna cikin Najeriya fulani su yi haƙuri abinda aka yi adaga an ya wuce eh muna kira ga mai martaba sarkin musulmi na yanzu ya kula da muhimmancin gobara cikin tsarin sarautar shi ya ba su emiya saboda girman su yau ka duba hata da gwari hata da nufi ƙananan ƙabilu suna da emiyoyi a cikinsu amma babu emiya ko guda cikin kasa gobir gaskiya wannan abun abun damuwa ne kuma ya kamata fulani su manta da abin da aka fito domin ko sai ma gobir emiya bai zuwa mulki sokoto yana can gidansu <laughs> illa dai sanin tare da su ana ce ana da lahiya lau to ba mamaki ana iya tura ba bafulatani ke ne ya zama ah, emiya ce bai bai yiwa kuma bai yiwa bai yiwa a turo bafulatani a ce a mishi emiya eh. shi ma bai daɗin kasar kai shi an gwada kan zabu <laughs> a dai ba su gidansu domin abinda musulunci ya ce idan musulunci zo gari ya kafa daula in sarkin ya bi to shi aka bari sarauta shi ba a canza wani yana cikin tsarin sunna ta jihadi a cikin musulunci duk inda musulunci ya ce gari inda sarkin ya bi bai musu ba to shi aka dora a bashi ga jama'a shi muna godiya kwarai da gaske na gode Allah ya taimaka Allah ba mu zama Allah da mu da fulani insha Allah gobe ba gobe shi Allah kin faji amina mun je tarihin gobe amma a takaice zan kira shi <laughs> eh. da tarihin daidai waye amma to yani da in haka ne ina ganin kamata ya a bani sarautar gobar in nan kinga a to ya kamata mu a nada mu a nan a Amurka tunda an ce eh. har kasar Kalaba akwai gobe to lalle to kaga mu ma Allah ya kamata a ce akwai sarkin gobe kamar yanda ce za a anguli da kan zabo kenan ba fulatani ya zama sarkin gobe in Amurka kenan ba gashi gashi ko kai ba fulatani ne to ai shine sai wa za mu nada kenan a sai zama sarkin su kenan ni a nan <laughs> a Amurka to lallai dai kam To jama'a har yanzu dai bari mu fara bari mu leƙa filin nishadi inda za ku ji abubuwan da muka tattaro muku a yau. Abin da baraka ta haɗa muku. Eh lallai ai ta haɗo mana abubuwa da dama. To shirinmu na nishadi yau bakuncin wa muka samu. Kuna tare da Ayuba M Ahmad wanda aka fi sani da waka ce. Waka ce. Na'am. Ita ce inkiyarka. Eh ita ce inkiyata. Ta ce kai baban waƙa waka ne. <laughs> Ana dai taɓa. A wani fanni kake na wakar? eh muna fannin soyayya faɗakarwa haka soyayya faɗakarwa na, na yake nan mm, haka ne <laughs> kamar shekara nawa ana harkar ta gaskiya za a iya samun kamar shekara takwas zuwa tara haka abin da ya ja hankali na na fara harkar waka shine tun farko dai tana burge ni sannan kuma na ga irin sakon da suke aikawa kuma yakan ka samu karbuwa a gurin al'umma to ni ma haka shine ya ja hankali na na fara harkar waka gaskiya to waye gwarzonka a cikin mawaka to zan dai da yawa amma gaskiya ba ni da wani tsayayyen ubangida wanda yake babban mawaki shi ya koyan harkar waka akwai dai wani ana ce mar baba ado mm. watakan adoriya a kofar wambai yake mm. shine ya ji hankali na mm. na fara wannan sana'a ta waka soyayya faɗakarwa yake yi eh yana yin ta soyayya kuma yana yin ta faɗakarwa to a kar mu cika mai sauraro da surutu idan aka ce waka ce da wata waka aka san eh to an sanni da waka mai sunan aljana da mm. kuma gwauraye mm. da kuma waka wacce ake ce mata mm, shi so yi mana gauraye <laughs> don ya sauraro zai so ya sami a cikin gaurayen gaskiya ne waƙar ta kunshi watakan bayani ne akan abokanai na da muka yi haka ya kusa aure ni kuma na ga wannan hanya zan dan nishadantar da abokanaina da kuma jama'a bayan nemi shi biki shine nemi waka mai suna gauraye a zan bayyana muku sirrin da ke a raina akwai dubban gauraye suna a gona da fari na sanyo jallaka likina kai ne ka kagorai na ka halina ka bani numfashi gami da jin daɗi a rai na gode maka kalikina kai ne ka ƙago goro kenan ana waka tana tunzura gwagware su yi azama su yi aure ne ko kuwa me take cewa eh to za ta iya tunzura sannan kuma ni gaskiya ta nishadantar da ni kuma su ma wanda na yi dan su ta nishadantar da su sosai eh, to banda gwagware wace ce ɗaya kace ta farkon hmm. da ka faɗa akwai watakan aljana watakan aljana ita kuma ya hmm. take kan so na gangaro kan so na gangaro sa'in da so yake furta kansa kan zuciya tana raddadi soyayya da akan na kina gama ba zan kara furtawa wata ba ita wannan kai da aljana ka gamu eh gaskiya soyayya ce ta haɗu ni da wata wacce ban santa ba eh. kuma har na so in santa kuma ta ringa wahalar da ni mm. to ni kuma sai na ɗauke ta kawai a matsayin aljana ko da ba aljana ba ce dai na sa ta a matsayin aljana to wannan duk ta soyayya aka yi mana ai ta faɗakarwa eh waƙar faɗakarwa gaskiya ban buga ta ba wacce ce akwai ta mai suna ranar biyan bukata wacce na yi a kan shugabanni mm. ranar biyan bukata rai baya zamo abin duba ku duba tsarin kasar mu bai daya mun macewa za su rika gaba Allahu sarki makagin makwallato da yi yi batun har na binkito tsira kara wani biyi jirgin cito wa alihi har sahabban da shugaba ya ce miyobin su kada mi fargaba. gaba ita kuma wannan wace sako ta kunsa gaskiya wannan ta kunshi sako akan 'yan siyasa haka na da da na yanzu wanda suke amfani da matasa domin cimma bukatunsu kuma idan har bukatun nasu suka zarce za su zo su watsar da mu hasali ma su zama mu ne abokan gabarsu kenan da matasa gaskiya ne da su gane cewa duk wanda yake so ya tada hausuni akan bukatuwar kansa to ba masoyinsu bane gaskiya wani irin kalubale aka riska a wannan gwagwarmaya ta wakar to kalubale an samu kalubale da yawa to amma gaskiya dukkan abin da ya zamanto ka same shi ta bangaren sana'a sai ka rike shi a matsayin jarabta ce da kuma ɗaukaka da ubangiji yake so ya maka eh, to ya muna abin ka gaya mai sauraro irin matsalar kai to matsala dai gaskiya a gida ban samu ba sai dai haka abu eh gaskiya sun aminta sosai suna mana fatan alkhairi kuma a ciki don a cikin waka ta ma da na yi ta masoya na yi addu'a ga mahaifiya da kuma shauran al'umma haka kafin ka yi faro wannan na ɗan katse sai na ji ka ce sai dai eh sai dai abokanai haka wasu daga cikin su za su ga za ga suna nuna ba sa son abin da kake to kuma kai idan sun yi wannan sai ka dauka cewa dukkan abin da zai zama da alkhairi a ciki dole sai ka samu wanda zai ce a'a a ciki da suke nuna ba sa so suna nufin kenan ba ka dauki turba da ta dace ba to turba dai da bata dace ba ai dukkan abin da zaka furta in ka furta shi akan doro na gaskiya kaga baka da wani kalubale a cikin shi domin kuma yanayin waka da muke gaskiya ba ba babu badala a ciki kuma ba za mu furta abin da ba zai zamanto alkhairi a gare mu ba mukan tsaftace harshen mu daidai gwargwado to kin ga ba mu da wani kalubale akan wannan to na ji ka ce a cikin waƙoƙin da ka yi soyayya sai har sai da ka waƙe mahaifiya kai mata jinjina za ka iya ɗauko mana daidai wannan wajen mushi eh addu'a gurin iyaye riba ce haka na farin ciki nasu nasara ce ummi ta yi addu'a gona ne dace haka na aranta taso na yi zarciya ba ni babu duka muguna yi nisa gare ka san ba ka kama hannu na ko ɗai ba wani irin alfanu aka samu da waka to alfanu dai an samu alfanu ko don ka yi jama'a ka burge su ji daɗi a ransu kaga shi kan shi wannan farin ciki ne da amfani mai tarin yawa sannan kuma akan samu abin da ba a rasa ba tabbas to abin da za a ce shine ta bangaren abin duniya ko ka ce ana tarawa ka ce hanya ce mai billewa to hanya ce mai billewa in Allah ya so babu karangiya akan hanyar eh da karangiya karangiya ita ce ka tsaftace harshen ka gaske menene babban buri to babban buri na dai shine a ce yau ni ma ana ji a garin nan da kuma duk duniya gaba daya fa ana jin ka a garin nan kuwa eh ana jina ina so a ƙara ji masoya dai su nake so su ƙara sauraro na sosai kuma su ringa gamsuwa da abubuwan da nake yi kakan yi wa yan fina waka to wakar da za a ce duk ta kunshi haka amma gaskiya babu wata waka ta da ta taba shiga fim To Yusuf ina ga anan dai za mu dasa aya <laughs> masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

gaban su kwarai ba za su bare ba